Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 11 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa Fadilan Marcos 'dan hambararren shugaban Filifinu mai kama karya yau dinnan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a wannan makon. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce sojojin ƙasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin Rasha daga Kharkiv wani birni da ke arewa maso gabashin ƙasar. Sannan sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yau dinnan Laraba ya ce an bayyana wato a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ukraine a halin yanzu to kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa kusan 'yan najeriya dubu biyu ne suka makale a ƙasa mai tsarki bayan kammala aikin umra matsalar da muka bi duk jirage wanda suke shedul flight ne ba a samu matsala ba to sai zama na wasu wani yan karambani ko ba harkar su bace kome suka dauko shata na flight na joda to mu kuma mu sani ba wallahi na ga maka yanzu haka akwai fasinjoji sama da dubu kusan wajen dubu biyu to sun fara diga mutane su jira nan to aka samu matsala. za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fafutuka sun shigar da kara a kotun birnin Yamai ganin lauyan gwamnatin kasar ya fara sauraron manyan jami'an da kotu kotun kula da yadda aka kashe kudaden kasa ta ce ta gano da yin rubda ciki akan dukiyoyin jama'a kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasiru adamu ilhika ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum da fatan wani lafiya ga labaran. Fadinar Marcus Karami wato mai ansa sunan mahaifinsa hamararren shugaban Filifinu mai kama karya yau dinnan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a wannan makon kuma tuni aka shiga kiransa da ya mutunta 'yancin ɗan adam doka da oda da kuma tsarin demokaradiyya Marcos ya samu ƙuri'u sama da miliyan 31 bisa ga wata ƙidayar da ba ta hukuma ba a zaben na ranar Litini wanda aka yi hasashen zai zama ɗaya daga cikin zaɓukan shugaban ƙasa mafiya tasiri a cikin shekaru gwammai. Ga dukkan alamu, ita ma wadda za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar, Sera Duterte, ta yi nasara daga gagarumin rinjaye. nasarar cin zaɓe da mako ya yi nasara ce ga demokaradiyya kuma ya yi alkawarin daidaitawa da dukkanin bangarorin siyasar ƙasar a cewar mai magana da yawunsa vic rodriguez jami'an gwamnatin ukraine sun ce sojojin ƙasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin rasha daga kharkiv wani birni da ke arewa maso gabashin ƙasar. wanda ya yi ta shan lugudan wuta tun daga lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar ukraine a ƙarshen watan fabrairu shugaban ukraine volodymyr zelensky ya bayyana abin da ya kira labari mai kyau tare da yin taka tsantsan a wani jawabin da ya yi da daren jiya talata yana mai cewa sannu a hankali ana fatattakar 'yan mamayar to amma kuma ina so in yi kira ga dukkanin mutanenmu da kar su yada yanayi na zaɓuwa da ya wuce misali a cewar zelensky ya kara da cewa kar mu kirkiro wani yanayi na matsama kanmu lamba fiye da misali a wuraren da ake kyautata zaton sabon nasara a mako ko kuma kulle yomin shugaban na ukraine ya kuma aike da sako ta twitter na nuna godiya da safiyar yau dinnan laraba ga 'yan majalisar wakilan amurka saboda amincewa da wani kudurin doka na samar da kayan soji da na jin kai ga ukraine na kusan dala miliyan 40 ko biliyan 40 sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yau dinnan laraba ya ce a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ukraine a halin yanzu to amma ya yi alkawarin cewa majalisar ɗinkin duniya ba za ta gaji ba kuma ya ce dole mu kasance a shirye kullum don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi marar ma'ana da yake jawabi gangada shugaban australia alexander van der ya gaya ma manema labarai cewa majalisar ɗinkin duniya na yin duk abin da take iyawa don ceto rayuka da kuma taimakawa wajen kwasar jama'a da samar da kayan agaji wannan yakin da ake yi ba zai ɗore har abada ba a cewar guterres ya ƙara da cewa za a kai lokacin da za a hau teburin tattaunawa za a kai lokacin da ina fata za a iya samun mafitar wannan matsalar bisa ga ka'idar majalisar ɗinkin duniya da kuma dokar ƙasa da ƙasa. An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. Kusan 'yan Najeriya dubu biyu ne suka makale a can ƙasa mai tsarki bayan da suka kammala aikin umra. Kasancewar kamfanonin 'yan kasuwa da suka yi aikin jigilarsu sun gaza maido da su gida. wakilin Murya amurka hassan maina kaina wanda ya zanta da wasu daga cikin 'yan najeriya ya aiko mana da wannan rahoto daga abuja Su dai 'yan Najeriya kusan su dubu biyu waɗanda suka kammala aikin ibadar umara a ƙasa mai tsarkin. Yanzu haka suna can su rasa ta yi kasancewar kamfanonin 'yan kasuwar da suka yi aikin jigilar kai su ƙasa mai tsarkin sun gaza maido da su gida kamar yadda wasu su suka yi mun ƙarin bayani. matsalar da muka bi duk jirage wanda suke shedul flight ne ba a samu matsala ba to sai zama na wasu wani 'yan karambani ko ba harkar su bace komai suka ɗauko chata na flight na jordan to mu kuma mu sani ba wallahi na ga maka yanzu haka akwai fasinjojin sama da dubu kusan wajen dubu biyu to sun fara ɗiban mutane su jordan nan to aka samu matsala ba mu sani ba menene matsala ce tsakaninsu da su a garin statement din su ne suka yi breaching whatever su da su ne suka sani kuma akwai ranar da aka samu matsala airport ya kai about a week wallahi sai saudi authority ne suka evacuate din mutane saboda mutane sun zanga zanga sun gaji da aka nomin hoton mutane a airport wallahi ta jiddan nan wallahi kai ka ce an gudun hijira ne to dai na ga maka kwanan mu uku daga zuwa mai airport laraba na suka tare mu suka ce a jirgin mu ba a kasa saboda aka sai da kai mu hotel aka kama jidda hotel to zuma na ji ta kwanan mu uku da ranar nan ke gaya maka an watsi da mu kai alhaji ga mutane a maka an evictin nasu su an ejectin nasu da gidajen da suke saboda ka'ida ta wuce na kwanakin rantin ya kare idan kuma ba su cire kuma sai su yanke muku wuta su yanke muku ruwa dole ka fita daga ciki mutane suna shan wahala suna cikin azaba masu ibadar umarar sun ce dattijai a cikin su su nema sun fara garabaita. Wa wallahi akwai dattijai da suke a cikin gidanmu wallahi tallahi sun kusa mutuwa saboda ba sa cin abinci wallahi wallahi kenan. Mu dan Najeriya ina muka san wannan abinci da ake kawo mana kayan fulawa kullum. A saboda haka waɗannan masu ibada daga bisani sun kai kokensu ofishin jakadancin Najeriya. Mun je mun yi lojin complain a embassy na Najeriya ambassada ya sa aka kira wakilin shi a mai fatar wanda yake kula da harkar jirgin to ya ba su option guda biyu. Na farko ko ya kawo jirgi ya ɗauke mu gaba ɗaya zuwa gobe ko kuma ya ga yadda za a yi jirgin da suke a girman da su su kawo su zo su dauke mana mutanen mutum wasu. Ina dab da kammala hada wannan rahoto ne kuma masu ibadar umarar suka tuntuɓe mu. Wallahi biyo yana gaya muku wallahi har iza yau kaga jiya na an yi magana da su a gama ambasada ya ba su cewa zuwa yau din nan wallahi idan muka kiran su wanda idan kamar mutum uku suka kiran su daban-daban magana da za su gaya kowa daban-daban ci wallahi har su babu gaskiya sun ma daina daukan wayan mu mutanen wakilan jirgin nan da su wanda suka mana visa na ajan din Samsung sun ma daina daukan nan ba mu abin wanda za su gaya muku wallahi ƙarya suke mu ba mu da gwamnati na Najeriya a bar mutane irin wannan suna wulakanta yan adam mu kadai ne a Najeriya muke da irin wannan yanzu ga fake dan kaje iya fodan za ga mutane duk da sun zo ba safan fan awa ɗaya biyu an kwashe su sauran kasashe kasashen da ba su da ƙarfi matalauta amma wallahi tallahi zaka ga ba su da matsala wannan abun na lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sun samu a cikin wani hali kuma duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin jin wakilan kamfanin da suka yi aikin jigilar kai su kasa mai tsarkin ya ci tura domin kiransu wato Alhaji Izu da Alhaji Liman da kuma Honorable Mai Fata amma ba su daga wayar mu ba kana ba su aiko mana da amsar rubutaccen sakon karta kwana da muka aike masu ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To Hanifa hukumomi a birnin Shanghai na kasar China yau dinnan Laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar COVID-19 a birnin wanda shine mafi girma a China. bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsari ba mai dorewa ba ne ya kuma kamata china ta daina amfani da shi a yayin da aka samu ci gaba sassauta matakan kariya da na shawo kan cutar zai sa cutar ta sake dawowa abinda mataimakin shugaban hukumar yaƙi da cututtuka ta shanghai wu hongyu ya gaya ma manema labarai kenan a lokaci guda kuma wannan ne lokaci mafi wuya da kuma muhimmanci ga birninmu wajen ƙoƙarin kawar da covid-19 kwata-kwata a cewar wu a wani bayani da yakan yi kulle yaumin muddin muka sassauta kulawarmu annobar za ta sake dawowa saboda haka wajibi ne mu ci gaba da aiwatar da matakan kariya da na shawo kan cutar ba tare da ƙaƙƙautawa ba a cewar sa. hukumomi a sri lanka sun girke motoci masu silke da sojoji a kan titunan colombo babban birnin kasar a yau dinnan laraba kwana guda bayan da wasu magoya bayan gwamnati suka kai hari kan masu zanga-zangar lumana da hakan ya janyo tashe-tashen hankula a fadin kasar an baiwa jami'an tsaro umarnin harbe masu tayar da hankula a daidai lokacin da kone-kone da wasoso ke ci gaba da aukuwa nan da can a birnin duk wadda tsauraran dokar hana fita da aka kafa. da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fafutuka sun shigar da kara a kotun birnin Yamai ganin lauyan gwamnatin kasar ya fara sauraron manyan jami'an da kotun kula da yadda aka kashe kudaden kasa ta ce ta gano da rubda ciki akan dukiyoyin jama'a. Suleiman Muminu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. tun a watan afrilun da ya gabata ne kotun kurde kont mai kula da yadda aka kashe kudaden kasa a rahoton binciken da ta fitar ta ayyana sunayen wasu ministoci da manyan daraktocin gwamnati da masu zaman kansu da handame kudaden jama'a sai dai har zuwa wannan lokaci ba maganar gurfanar da waɗannan mutane dalili kenan ƙungiyar rotab da turnon lafashi suka garzaya kotu domin an karar da lauyan gwamnati abinda al'ummar nijar ke jira daga gare shi kamar yadda shugaban ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta renak adamu umaru ya bayyana da mun kai lissafi shine da mutane sun ka hadda masu ya kai wajen miliyar a shekara guda suka sake to dan saboda wannan ne mun ka zo a nan kotu mu kawo kara don mu gwada ma eh, alkalai da lalle mutane sun yi handama sosai wayannan mutane bai kamata ba a bar su don saboda kundin tsarin mulkin mu ya hodi duk wanda ya taba kayan al'umma kenan ya kamata ke shari'a ta buge shi a washe garin darewarsa kujerar mulki shugaban kasar nishar muhammad bazum ya bukaci kungiyoyin fararen hula su ba shi goyon baya a yaƙi da cin hanci da mahandama dukiyar ƙasa sabili kenan waɗannan ƙungiyoyi ke cewa sun yi nasu aikin a yanzu yanzu ya rage nasa Malam Ali Idrisa shi ne shugaban kungiyar Rotab. Mu a ganin mu yau shugaban kasa in ba magana kadai ne yake ba sai mu gani gobe an fara aiki da wannan takarda da babban kotun nan kurur da kont ya hita mu gani wani dukkan da aka kira sunansu sun zo sun amsa ma alkalai kasa ana ce babu kwanciyar hankali ba a samu kwanciyar hankali babu shari'a dole mm, shugaban kasa da alkalai su yi wannan a gani menene aka yi wanda ya ci ya ta yi kaso kuma ya biya ma mutane kudin da ya handa mai wanda bai yi komi ba a ba takarda ya ta gidan shi. A ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka haƙa ta cimma ruwa, ƙungiyoyin sun bayyana shirin soma tuntuɓar al'ummar Nijar don samun haɗin kanta a wannan yunkuri na yi wa kai da kai. Akwai wata takarda da za a yi muna son al'umma mutum dubu dari su sa hannu akan wannan takarda. Sun sa wannan hannun takarda kenan zai ba mu karihin gwiwa wanda zai sa mu samu shari'a daidai kuma shi shugaban kasa da ya nema mu taimake shi zai ba shi karihin gwiwa dai ya samu samu ya aikatar da aikin sha su kuma alkalai zai ba su karhi su kuma su samu su aikin su misalai na barnar da aka tafka a wuraren da kotun ta kurde kwanta ta gudanar da bincike na nunin wasu sun yi amfani da annobar covid-19 don yin cuwa-cuwa inda suka ce sun sayi kowace katifar kwanciyar mutum guda akan jika 416 na sefa haɗe da kowane kofin shan shayi akan jika goma yayin da a wata kwangilar ta daban aka ce an yi odar buhun hatsi a jika 500 na sefa sai ban ɗakin da aka ayyana cewa an gina a miliyan 40 na sefa wanda kuma a cewar masana darajar irinsa ba za ta fice miliyan biyu da rabi na sefa ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger A gaida Suleiman Mumini Barma, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirinmu na gaba, Nasiru gare ka. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba kadun waɗanda aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. rashin tabbas na hanyar da aka ɗauka don kubatar da su ya sanya raka lamarin da kiraye-kiraye da kuma addu'a daga nan kuma za mu ji wani shirin kula da marayu a rufe tafsiri a masallacin Uthman bin Affan Sheikh Husaini Zakariya ya buƙaci ɗaukar duk matakan da suka dace don kubutar da mutanen. To ina roƙon gwamnati ta sa baki a cikin wannan harka ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ta kwato waɗannan mutane daga hannun waɗannan wato 'yan ta'adda ko kuma ta shiga yarjejeniya da su don kwato waɗannan mutanen domin ba su ji ba su gani ba al'amari ne kawai da su kuma yana iya tsara kowa daga cikin mu nan sai dai fatar mu da kuma roƙon mu ga Allah subhanahu wataala kafin wani abu ya faru na ceto su ko kubutar su Allah ubangiji ya tsare mana su lafiyar su da mutuncin su kuma ya kare su ya ba su lafiya sannan kuma ya ba su hakuri da yarda da abin da Allah ya shirya ma kowa shi zai faru amma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya kwato su suna suna masu lafiya da koshin lafiya kuma suna cikin mutuncin su da kuma ainihin wato hayyacin su ga Najeriya muna da alkawarin da muka dauka wa junan mu shine kowa ya zauna inda yake so a Najeriya kuma ya rayuwarsa yadda yake so sannan ya addinin shi yadda yake so wannan ya zama wajibi akan gwamnatin Najeriya ta tabbatar da haka cewa duk ɗan najeriya da ya je bangare na najeriya don ya zauna ya kasuwancin shi ko ya noma ko ya wata sana'a ko ya wata rayuwa da yake so ya yi ta kare haƙƙinsa ta kare mutuncinsa ta kare masa dukiyarsa da rayuwarsa baki daya idan aka yi haka za a zauna lafiya a najeriya kuma arziki zai haɓaka sannan za a samu wato haɗin kai tsakanin duk ƙabilu da kuma addinai baki daya wajen wanzar da zaman lafiya tsakanin mu wannan shine nake fatan allah su yarda idan har muka yi haka za mu samu ci gaba a wannan ƙasa. saboda haka gwamnati idan ta shigo da mutane a harkokin tsaro kamar ta shigo da mutane a harkokin tafiyar da arziki ya ka samu arziki yanzu da yawa a ƙasar nan to ya kamata kuma a cikin harkokin tsaro ta shigo da mutane su ma su taimaka wajen wato ganin cewar an zauna lafiya kuma an samu aminci a wannan ƙasa. wato mulki amana ce wadda allah yake ba mutane waɗanda yake so ko zaɓa daga cikin al'umma amma wannan zamanin mutane ke fitowa su ce a zaɓe su kuma su amfani da dukkan abin da yake na ƙarfi ne na dukiya da tarin mutane da har da yaudara har zamba don a zaɓe su to idan manufarsu sun hau ne saboda su gyara abin da ya ɓaci sannan su saita abin da ya karkace to wannan Allah zai taimake su su ci wannan burin kuma su samu lada idan sun mutu suna cikin mulkin Allah ya musu ɗaukaka da a shiga aljanna in kuma sun shiga ne sun yi amfani da waɗannan matakai don su ci dukiyar mutane sannan su yi buris suna kallon ana kashe mutane ana kona dukiyarsu to tun daga nan ubangiji yana gaya masu cewa ko tsira ba zai wulakanta su a duniya sannan kuma gobe kiyama zai musu azabar da babu ainihin mai ce ma Allah ya hakuri wani na san shi dan uwana ne ko abokina ne ko surikina ne ko mahaifina ne ko wa ko wa ko abu mai wannan don haka yana kira zuwa ga shugabanni gaba daya su farka da abin da suke kai na mulki wajen kare dukiyar mutane da rayukansu da addininsu da martabarsu da mutuncinsu in ba haka ba to tsakaninsu da mutuwa lokaci kaɗan ne kawai don haka kowa zai koma ga Allah kuma zai ga abin da baya so don yayi abin da yake so a nan duniya. Mun gode Sheikh Hussein. Shi ma fitaccen mai sharhi kan fitinar satar mutane Farfesa Usman Yusuf ya buƙaci duba kadun waɗanda aka sacin don sako su. Kirana wayannan wayanda suka yi garkuwa da su cewa 'yan adam ne halitta Allah kamar su su kalle su da idan rahama cewa wayannan matafiya ne babu abin da suka yi musu su sako su don Allah don annabi kirana da su kenan wayannan matafiya ne wannan sosai ya same su su sako su ga iyalansu kirana kenan malam nasu da wayannan wayan suke garkuwa da mutanen nan. Warfishu wannan ya nuna kamar uh, nuna hotunan nan da mutanen nan ke yi kamar suna nuna mutanen suna nan amma watakila ko suna bukatar sai an yi musu magana ne sannan su iya sako mutanen. Eh wato mun haɗu da 'yan uwan wayannan wanda aka yi garkuwa da su a daji. Duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari ba abin da muke yi a masallatai yanzu da coci na da kristoci sai addu'a Allah ya fito mana da su lafiya kuma ka ga ɗan uwanka an fito da hoton shi za ka hamdala ka ce eh yana nan da ran shi amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da kura da sauro da kuda duk yana kan saboda haka fito da hoton nan da aka yi ya gwada ma 'yan uwan cewa eh suna nan da ransu abun hamdala ne amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da waɗannan eh, bayan Allah ya Allah ka mai da su wurin eh, iyalansu lafiya gwamnatin tarayya ci ga duk yadda za a an fito mana da su daga daji sannan kuma a ga yadda za a kawo tsaro a kasan nan na gwamnatin tarayya wanda gobe kiyama Allah zai tambaye su dukansu Allah ya sa su jaraba hannu. Yanzu kuma ku biyo ni mu ji shirin da kwamitin marayu na Abuja yake yi na kula da karatun marayu da kuma Jibril ta ce za ta da shirin zuwa wasu jihohin na Arewa. Ga bayanai daga jagoran koli na kula da kadun marayun Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe. Kenan an tara abin da ya kai miliyan arba'in ba kaɗan. Ba wannan ne kadai abin da aka tara ba. An ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi 375 an ba da zannuwan gado wa marayu mata guda 20 da muke so mu aurar waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su zannuwan gado guda 20 mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kuɗin ɗinki da aka ba kowane maraya naira dubu biyar kuɗin ɗinki bayan tufafi bayan buhu na shinkafa an kashe kuɗi da ya kai naira miliyan ashirin da biyar da dubu ɗari tara da dubu shida da ɗari tara da naira sittin sannan kwamiti sai ya zama na idan ka cire wannan kuɗi daga adadin abin da aka tara abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyu da sittin da shida da ɗari tara da arba'in da bakwai a wannan kuɗi kwamiti ta yi matsaya za ta ɗauki nauyin marayu guda ɗari da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu a wannan shekara mun ɗauki guda ɗari za a sa su a makarantun gwamnati inda uniform za a ɗinka musu da ɗan sayan littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba kowane maraya za a kashe masa naira dubu hamsin saboda haka su ɗari za a kashe musu naira miliyan biyar in allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biyu sai mu sake ɗaukan guda ɗari su ma mu biya musu miliyan biyar su kuma wa'annan a ƙara biya musu miliyan biyar kenan Allah ya mana tsawon kwana bajet mu akan education shekara mai zuwa zai zama miliyan goma sanda waɗannan za su kai aji shida to a lokacin muna da set na marayu ɗari ɗari sau nawa sau shida a lokacin bajet mu zai zama naira miliyan talatin ta fuskar karatun marayu na firamare kamin mu tsallaka sakandare kamin mu tsallaka waɗanda suke ƙoƙarin wucewa zuwa jami'a bana an ɗauki marayu guda ashirin da za a aurar da su kowace marainiya za a kashe mata naira dubu ɗari uku kaya da za a mata shine naira miliyan shida sannan kamin a yi auren nasu amaren za a yi musu kos na koya musu sana'a kuma a ba su jari su marayun yadda in ta je gidan miji da ya sana'a ta da ɗan jarin ta. ba za ta damu mijin da sai ya kawo kuɗin data ba an yi sa sai a zauna lafiya to wannan shine abu guda biyu da ke gaban kwamiti idan mun haɗa miliyan biyar da miliyan shida za mu ga miliyan goma sha ɗaya Ina abin da zai saura a asusun kwamiti naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da shida da ɗari tara da arba'in da bakwai a wannan ne ake bukata a ga an yi wa wa'annan marayu kos na koyon sana'a da kuma ba su jari kuɗin ba zai isa ba gudunmuwar da za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan akawun na marayu ko da bayan mun rufe tafsiri in Allah ya zai dauka mana nauyin wayana aikace aikace gaba daya yadda kuka ji tausayin marayu Allah ya ji tausayin yayan ku ranar da yayan ku za su zama marayu hakika agazawa maraya na da muhimmancin gaske da rage abubuwan takaici a yankin arewacin Najeriya masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe Allah ya yadda.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 Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim daga rigar Malam Shagari. Tare da Bala ruwan kanwa da baban gida IBB da Faruku Mahe Sokoto. Suka ce mun shigo wannan filin ne domin yin kira ga ɗaukacin al'umma al'ummar mu ta gado Najeriya. da mu yi wa Allah a shekarar 2023. Kada mu bari kabilanci ko bangaranci ya yi tasiri a kanmu domin da yadda 'yan siyasa muke canza jam'iyya zuwa wancan shi kan shi ya ishe mu wa'azi. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa mu gane cewar bambanci ko kabilanci ba alheri bane ga ƙasarmu Najeriya. sai sako daga aliyu muhammad dan fulani da baban gida aa dogo zirmi daga jihar sokoto suka ce hakika sake kunno kai da matsalar man fetur a najeriya abin damuwa ne da takaici ganin cewa wahalar man za ta ƙara tasiri wajen ƙarawa kayayyakin bukatun yau da kullum farashi allah da ya kyauta ya kuma kawo wa talakan najeriya mafita Sako daga Muntari mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce muna kira ga 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'a Allah ya bamu shugabannin da za su dawo da martaban Najeriya musamman a yankin Arewa, martabar zaman lafiya da noma da kiwo da ilimi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, jihar Katsina, Najeriya. Ya ce shawarar da shugaban hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLA ya yi na cewar ya kamata duk wani ɗan siyasa da ke neman tsayawa takara a yi masa gwaji ko yana ta'ammali da ƙwayoyi. Hakan ya yi daidai kuma wannan shawarar a ba a duba ce da idanun basira. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen fadinan Marcus Garami wato mai ansa sunan mahaifinsa a hamɓararren shugaban Filifinu mai kama karya yau dinnan laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa da aka gudanar wannan makon kuma tuni ma aka shiga kiransa da ya mutunta 'yancin dan adam doka da oda da kuma tsarin demokaradiyya jami'an gwamnatin ukraine sun ce sojojin kasar sun yi nasara wajen fatattakar sojojin rasha daga kharkiv wani birni da ke arewa maso gabashin kasar wanda ya yi ta shan lugudan wuta tun lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar ukraine a ƙarshen watan fabrairu shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ayyana abin da ya kira labari mai kyau tare da yin taka tsantsan a wani jawabin da ya yi da daren jiya talata yana mai cewa sannu a hankali dai ana fatattakar 'yan mamayar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yau dinnan laraba ya ce a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ukraine a halin yanzu to amma ya yi alkawarin cewa majalisar ta ɗinkin duniya ba za ta gaji ba kuma ya ce dole mu kasance a shirye kulle yomin don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi marar ma'ana. hukumomi a birnin shanghai na kasar china yau din laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar covid-19 a birnin wanda shine mafi girma a china bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsarin ba mai dorewa ba ne ya kuma kamata china ta yi watsi da shi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.